sai karken babin da yake bayani akan riban abinci kayayyakin abinci yau za mu tashi inda malam ya ce fasulun la jubil juzul muzabana a kasuwanci ba yadda da da cutan kai cutu juna ka cuci wanda za ka fi da mai sai da mai sayarwa wani kowa ya cuci wani shine muzabana asali amma malam zai bayani muzabana da shi asalin muzabana muzala da kan shi bayani shi ce la tujudu muzabana tukul bai muzabana shi ne mai sai da yayi cuta shi ma wanda za a wanda zai saya ya cutan amma yanayin kasuwancin ne aka cuci kai ba wai ya shiryo ya cuce shi wani shi ma shiryo cuce shi amma tsarin kasuwanci ne da cutan kai, shi ne malam zai bayani irin kasuwancin wa hiya bai'u majhulin bi majhulin aw ma'lumin shikenan shine cikin juna ka saida mun kaya in sai kaya abinda na saida ma hakikanin tantance shi ban san shi ba abinda na sayan ma shi ma ban san ni kai abinda ka sayar mun baka tantance shi ka sayar man ba ni ma abin na sayan ban tantance shi na saya ba zai bayani ko kuma ɗaya daga cikin su shi ya san abin da yi amma ɗayan bai san abin da yi ba shine au au malume majhulin bi ma'lumi ta yaya ake samun wannan min jinsin ya zama kuma kasuwancin an yi shi a jinsi guda ne wamin ha daga cikin shi ratabu kulli jinsin biya bisi shi kenan cucu juna ne wannan da mai sai da da mai sai wani ko duka an cuci kai ko kuma wani cuci wani wato sai da ɗanye da busasshe ba yadda ba jinsi guda in jinsi daban-daban ne wannan babu komai ina da tumatir ɗanye in ba ka kwando ka ba ni busasshe kwando A ga wannan ba daidai ba He! cinikin busasshe da ɗanye, ka ba ni ɗanye in ba busasshe to to ba yadda ba in jinsi guda ne in ba jinsi guda bane za a yadda a yarda bi habun ne haka nan abin da ake cire mai abin da ake cire mai da man shi wa labanin bijubunin haka nan nono da daka shi ba a yadda ba laban da jubun wani lokaci bambancin nonon nan kasan da yake galibin ba filani ba ne ko kuma filanin da shanu suka tsari sai ka iske hidiman nono yana mana wahala in an ce jubun daka shi ake ce ne shi laban nono ne wanda yake a jikin dabba to idan dabba ta haihu ana samun jigulu amma ban da raƙuma ana samu ne a awaki da sa idan sa ta haifu to nonan da za a tatsa a cikin shi sai gashi mai ruwan kwai ne akan soya shi akwai amma idan ta haifu nonon da ake samu a daidai lokacin ta haifu wato za a gan shi ba nono ne fari ba za su iske shi ana iya soya shi to ba a sayan wannan da wannan baka ka cewa in baka ka nono kofi biyu ka bani ka bani irin wannan nona da yake shi larabci ne zai bambanta su amma da hausa duk nono za a ce mashi ko da yake gashi na ce da kashi amma hausa zariya ce to nono da da kashi ba yadda ba don cutu juna ne wannan ba yadda ba saboda nagartan <clears throat> nagartansu ba ɗaya ba ne ya eh, nono ya fi ai nono ya fi da ƙashi ai nono ya fi da ƙashi ai ah, au zubdin ko nono da zubdu wato eh, wannan a farari kuke ce mishi ko ko kumfa kumfa ko an cewa kumfa zubud kumfa nono idan aka matsa shi aka cire nono a jikin dabba aka bar shi za ga kumfan nan ya dago za ga kumfa na dagowa sama yana tasowa sama wanda wannan kumfan shine zai koma mai to kumfan da yake tasowa shi yake ce ma zubdu to ba ya da a sai da ka ba da nono lafiyayye sanye da mutum da zubdu ba da da da da afarare da kumfa yogurt a ah, yogurt ai shi kutukutu ma wani abu ne sarrafafi wasamnin hakanan kuma da mai man shanu shi shine aka sani lokacin da kumfan ya taso ana yaɗe shi ana tara ana yaɗe shi ana yaɗe shi ana yaɗe shi sai ya taru sai ya zama sai an samu mai mai fi wanda ake wanda ake wanda ake soyawa to shi ma kun a yawan lokaci akan ɗebe shi a sa a miya wasu wasu kan yi miya da wannan kumfan sukan yi miya da zubu sukan yi sai zama miyansu ba za su yi amfani da manja ko man gyaɗa wannan ba shi wannan za su soya su ke na sisi miya da shi sai zama shi ne man kenan nono na da fuskoki akwai laban nono tsantsa akwai jubun jubun daka shi nonon da yake biyo haihuwa ruwan nonon da yake biyo haihuwa akwai zub kumfan da yake tasowa a nono kafin ya zama mai yana mahaɗa shi ba nono ba shi bai kuma zama mai gaba ɗaya ba sannan akwai saman ɗin lokacin da ya haɗu ya zama mai to waɗannan ba a musanyen junansu ilal mahida amma sai nau'o'in kindulmo shi kindulmo mahib laban ne in ana so nono a faɗi sunan nono bayan an mashi cire-cire ga baki ɗaya in an ce laban nono lokacin komi na haɗa a cikin shi in an yi cire-cire an cire zubi ko in haihuwa ne duka shi ya tafi an cire jubni an cire samuni to ya zama nono zallaki ne to da larabci sunan shi daban shi ake cewa mahir kindurmo to shi kindurmo ana iya canjin kindurmo da kindurmo ana iya musanyen kindurmo da kindurmo a kasuwanci babu matsala ba cucu juna ba ne wato ƙila bambancin shanu ne kun san shanu sun bambanta wata san sai ka iska nonanta garɗin shi kama yawon manta da wani to wannan shi babu komi za a iya ba da kindirmo da kindirmo saboda nuna babu komi a ciki Nuna da babu komai a cikin shi shi kenan ana iya wanda kuma wanda aka ji aka hada mu dan fahe ko wani abu aka ji aka kula mai ruwa wannan wani ha'inci ne wanda ke na daban in kuma da wanda aka kula mu ruwa ne don aka kula mu ruwa ka ga sani naki kwando ƙwaryan nan ruwan ruwa kwanan sha nauki ka sa kwanan sha uku ke ma fa to ne barin ƙari shi ya zama uku to shi kenan a gano matsula tsula kenan to sai su mahid wala bane iblis to duk waɗancan abin da aka lissafa banda nonon sa an nonon raƙumi shi nonon raƙumi bai da cire-cire shi nonon raƙumi ziri guda yake zuwa wancan bambancin da ake samun nono ya zama haina da mataki uku zuwa hudu ana samun shi ne a awaki da shanu ban da raƙumi shi sa shi nonon raƙumi in yanzu aka tatso shi ko in haihuwa ta yi in yanzu ta haihu aka ba da nono wancan raƙumin ma yanzu ta haihu ko tsohuwa ce ba ta haihu ba ta ba da nono ana iya canji a zona lafiya amma banda na na sa banda na awaki to ka wada bi a jinin. Sabu shi ciniki ne wanda za a iya samun juna mutum ya ba da gari da binan a jini kullu shi ma ba a yi da shi ne shine muzabana irin waɗannan cinikayyan abubuwan wannan ya riga ya tashi daga wani abu zai ya koma wani abu wa haiwanun bilhamin hakanan dabba mai rai da nama min jinsu yi amma an jinsi guda ne sai dai in naman sa ne da tsuntsaye watsari hoti da kifin da aka yi bandansa kifi idan an fito da kifi daga ruwa sai aka tsaga aka shanya a rana yake ce ma banda tu shi ma ba a yadda bi malihin bandanje da wanda ba bandanje ba a ce a yi a yi canji ba a yadda ba illa ma na tsalatu sana'atun sai fa'in sana'a ce ta canza shi ta bandaje shi ba rana ce ba ba in sana'a ce ta ce shi ta busar da shi ba rana sana'a ce ba rana bane to ya halitta ai ai ai ai ai muza ai ciniki tsakanin wahi ai lissafi ha a daidaita misali wannan ya je ya ciro kifi sai ya hura wuta sai ya gasa shi sai ya busar da shi da gashi to kaga wannan sana'a ce to idan ka kawo mishi danye sai ya duba danyen ya duba danyen ya ce to wannan danyen guda nawa ne ya ce guda kaza ne to bari ba ka wannan bandajin wanda ne na mai da shi na bandaje shi da wuta na gasa shi bari ba ka guda kaza ka ba wannan guda kaza an yadda amma idan da rana ce to ba za a yadda ba ba ma a san cinikin ba a san cinikin su duka waɗannan cinikin da ake faɗa ba ma a san su ba a da a yi su ba kada a yi su ka rike na ka rike nawa inda jinsi guda ne za a yi canji ka rike na kawai rike nawa ba su na nike illa ina nike yawwa illa ma na kalatu san'atun sai abinda sana'a ce ta canza shi domin in sana'a ce ta canza kifi inda maganin kifi muke ko ko kuma sauran abubuwan sana'a ce ta canza shi yanzu kamar tumatir ba an ce da busashe da danye ba a yadda ba to to in sana'a ce fa ai yanzu ana kamfanonin tumatir za samu kamfanin tumatir sai yi nike shi tsiyaye a leda ko a gwangwani ko a roba to kaga wannan na kalatu sana'atu dan adam ne ya sana'anta shi idan ka kawo tumatir ina da tumatirin gwangwani na wanda na abun nan zai yiwu mai ciniki a haka ba ka tumatir ka bani tumatir sai yadda ce yarjejeniyar mu ya yanki amma wancan ko da za a yi tunanin cewa ai danye abin nan danye guda hudu zai yi kwando busashe guda ɗaya ta ba yadda ba ko da za a yi wannan kiman ba yadda ba saboda tsoron mu zabana kun san asali shi ne maza salam wasu hadisan da maza lazo da su game da matsalar mu zabana hatta da binu a wancan lokaci habai ba su yadda a canjin su iri daya ta hanyar awo ba na mubi su na suke suna kirga awo na mudu muzabana ne suna cewa manzo Allah ya ya lissafa wannan cikin muzabana da yake mu ma karatun shi gudan farko muke zamu zo shin kuda na gaba wanda zamu ƙara shiga abubuwan da ke mu duba shi wani abun su ke yi sai a yi da shi amma mudu ba za a yi ba aksarin abun awo mudu yana da kaidi ana sa mudu ido ba ko ina yake da mudu ya shiga ba amma su ke galibi yana shiga kusan da inda mudu ya shiga sai kuma inda shi kadai ma yake shiga mudu ba inda ya shiga ba kamar na ce muku cikin ni na je cikin ɗan yawon da na yi haka na je inda su dabbobi ba su yi da dabba a yi mai kuɗi ko kace ka bashi dusa ba su sikiri suke da shi to a kayan amfanin gona akwai nau'o'in nan da Maza sallam ya bayanin cewa ba a yarda ya amfani da mudu ba wajen sai da shi sai da sikiri to ba wasa ba wani sai zo da mudu da ya fi ka zo da mudu idan an sa a gai na mudu ɗin wannan kai na sai ka sa mudu biyar ma zai kai nauyi shi na ka kawo ko loko ne hadarin kasa bai da nauyi to kuma rashin nauyin nan fa illa ne shi ke nuna abin bai da nagarta na'am eh ai mu kamar yadda wannan ne malaye bayani amu da yake kasan muna cikin lalura ai asalin mudu mun yi bayani a can baya lokacin muke magana abinci mudu duk wani abin da za a auna ba yadda mutane su samar da mudu sai gwamnati kuma ma mudun teme lamba 001 wannan ta san lokacin da ya fita zuwa lokaci kaza kamata ta binciko wannan mudu mai namban da wanda aka bashi a tabbatar da mudu na lafiyar shi da ko bai ba a wasa da abin da shafa awo kwalabe darkoki drum drum da mai ba daidai ba ne a cewa ba hukuma suke da iko da shi ba fatan buhu da za a awo da shi bibiyan shi ya kamata ya yi da ba shi da komai saboda kamfani guda su ba ka buhu iri guda zai ɗauke wani ya wani saboda saka ci ko kamfanin su san rai ko a haɗa baki ko a je a yi wani abu ko ne je biya kuɗi ya ci ga ya ɗan ba da wani abu daga kamfanin ne daga can aka wa mai buhu saboda yana da ƙarfi tireloli yake hudda da shi a kamu shi shi buhun daban daga kamfani amma tsohon su gansu sababbi ne a ba ku leburori ku ta zubawa amma an rage siya da saboda lalacewa ka game mutum da dukiya amma ba datin zuci malam wani ma mun mutu za a rage saboda bala'i saboda amma ya san yana da tirela goma ko tirela ɗari ne yanzu shi alfacilation ɗin shi ya samu discount na tiya kaza yana ganin kamar wani riba ce rayuwar da ba wani wuri za a je ba kalmata buhi binni'i kamar dafaffe ne da ɗanyi kaga shi ma wannan na yi ɗanyi da dafaffe ana iya samu ana iya karɓa wannan abinci wannan abin dafaffe ne wannan kuma kaga ɗan adam ya sana'anta walhintati makaluwati binayi'ati da alkama gumamma da ɗanya ko shinkafa gumamma da ɗanya to shi ma wannan ana iya karɓar su a milisati cinikin sai a yi da shi shinkafa ta ce na gumata zan sai da ta buhu kaza zan ba kuma ka bani naka nayi a ɗanya ba gumamma ba guda kaza to wannan duk za a iya karɓar shi saboda dan adam ya sana'anta dan adam ne ya aikin gumin hausa wiki ko gari soyayye gari soyayye da garin da ba soya ba ana iya karban shi sai su yarjejeniya zan karbi kaza zan zan ba su saboda wanda ya sana'anta amma ka duba tumatir rana ta busar da shi in kamfani za ta busar da shi shi ne sai a karba ka duba kifi rana ta busar da shi amma wanda ya kunna wuta kuma an ce aya sai sai musanyi an gano wannan ko aw menene aw ajinin bi khubzin ko soyayyen masa da kuma da dabe su shi ma duk za a yi karba wannan masa ce gashi na soya masa na kula guda sai kuma na kaɓe sun kake da shi ce ne eh to ka ɗauki wannan na soya wani to amma wannan zan ba su shi a waina guda kaza a yi zan cire wahala ta wanda zan sake suya da sauran to shi wani duk an yadda abin da ya canza shi ɗan adam ne sana'an ɗan adam ne amma in ba sana'an ɗan adam ne ya canza to ba yadda ba Eh, muzabana tana ɗan shigohi da da ƴan matsaloli yugo gobe ku dubo wasu littafin kasuwanci wanda manzo Allah suna yin bayani akan muzabana kafin mu kai Ɗan gaba za mu koma za mu rika fitowa ne da nasu da nasu shi za mu rika bin nasu ne ɗaya bayan ɗaya Allah ya nike mu sai mu tashi eh, mulamasa kuma bai ul mulamasa Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu albarka cikin rayuwa Allah ya kauda mana kowa abin da yake jin tsoro Allah ya kare shi wanda ya sanya wani abu na alheri na nema wajen Allah Allah ya biya masa wanda ya sanya wani abun alheri na nema wajen Allah wanda ba zai iya ba Allah ya iya masa Allah ya tallafa masa Allah ya agaza masa nima a yi mana addu'a